kamfanin sada zumunci na whatsapp ya fitar da sanarwar zai haƙura da cajin mutane kuɗin da yake karɓa na shekara-shekara cikin 'yan shekarun baya ne whatsapp ya sanar da cewa zai fara cajin sabbin masu amfani da shafin sa, bayan sun cika shekara guda ba tare da sun biya ko sisi ba a wata sanarwa da kamfanin ya yi ya ce a lokacin da muke haɓaka mun gano cewa tsarin mu baya tafiya yadda ya kamata ya ci gaba da cewa yawancin masu amfani da shafin ba su da katin banki da ake kira credit card kuma suna damuwa da ganin cewa ba za su ci gaba da yin amfani da shafin ba wajen sada zumunci ga abokansu da 'yan uwansu bayan sun cika shekara ɗaya da fara amfani da shafin cikin makonni masu zuwa za mu fitar da cajin da muke yadda ba za a taɓa biyan kuɗi ba ga mutanen da suka kwashe shekaru shida suna amfani da whatsapp ba su taɓa fuskantar biyan wannan kuɗi ba domin daɗewarsu kamfanin ya bar musu kyauta har na tsawon rayuwarsu yanzu haka dai kusan mutane biliyan ɗaya ne ke amfani da whatsapp a duniya cire kuɗin da kamfanin ke caji zai ƙara wasu miliyoyin mutane fara amfani da wannan shafi na sadarwa.